Barka da zuwa EA Hausa Nobel TV. Da na subscribe sannan ka taɓa alama karo sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sabon shiri. Bismillahir Rahmanir Rahim. a suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Matar da misa kashi na kuma sha shida wanda Asmita ta rubuta. Amma idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mutu ku dana mun subscribe sannan ku taɓa alamar karo sanarwa. Da ya dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shiri. A fushi yake da ni? Ya magana mai kare mata kallo. aura kan ta gefe guda tana mai mutsa bakinta kamar mai sayin magana. Fuskunan ta samsam babu annuri sai faman turo ɗan ƙaramin bakinta take. annu ya sa yana mai jan laɓanta. Da sauri ta kai hannunta guda biyu ta rufe bakinta a cikin tana faɗin. Wannan yaji na ɗin mugu ne. Allah sai ya saka mu. Cikin ran shi ya ce da ita. Zaki nake yi. kasancewa, ya ga bakinta na motsi a ruɗe ta gwada dataran idan tana mai mu shi kai wallahi babu abin da na ce bakina ne ke min ciwo jaririn roje yana mai faɗin yasmin wasu kenan ke ciwo shi kan shi bai san ya faɗa haka ba sai daga bisani ya fahimci abin da ya faɗa da haka da sauri ya kawar da kansa gefe guda ita ma jin magana ta tamkar a sama saboda ta ɗago da sagiri a tana mai ƙare mashi kallo jiya ta ta nufi ofisi domin ta tafi ɗakin da aka ce an gyara mata. Da saura-saura haka take ta kamar ta kalli nan. Kasancewar bata saba tafiya da irin wannan takalmi mai matuƙar tsini ba, ya sa samtsi ya kwashe ta. Dan take kuwa ta yi tayo ƙasa daga saman benen da take. Can haka ya sa ta sakin ƙara da ya sarƙarwa cewa ta faɗo. Ƙarar ta yi ne ya sa Janai saurin juyuwa daidai inda take. da sauri kuma da gudun gaske ya ciwo ta tara hannun shi daidai inda yake tunanin za ta faɗo din kwatsan ba ta yi aune ba sai kawai ta faɗo a saman hannunta kawai sai ta yi ta faɗo a saman hannun shi ta yi matuƙar mamaki domin ba taɓa tunanin za ta iya domin ba taɓa tunanin zai iya sauri har ya inda take har ya nan watan ya tarbe ta ba Buda ya tana mai jujjuyawa yayin da wani gumi ya gama wanke mata fuska zuciyar ta sai faman dukan uku take uku uku take yi sai da ya kare mata kallo tun daga sama har ƙasa nan ya saki murfushi nan take ya fara haura suke din din da ita har wannan lokacin tana da riƙe a hannun shi tamkar wata jaririya aka ɗauke ta aka kare shiga sabon ɗakin da aka gyara mata aka sanya an sanya mata ƙayatattun furnitures Kuma da ke da ake buƙata a ɗaki an sa mata kama daga flowers wardrobe miro durowa da dai sauransu hakika ɗakin ya matuƙar tsaruwa tamkar na wata amarya sabuwar kamu Launin kano ɗakin dakin ne. suwa ya kwantar da ita a saman gado tare da sama mayafi ya lullube ta. Har ya fice daga ɗakin sai kuma ya tuna bai rufe mata kofa ba. Saboda haka ya dawo ya rufe mata ƙofa. Aisha na kwance sai faman turo baki take. A zuciyarta tana mai cewa, ki ɗan iya. Sai ka ce dare ne har da wani rufe ni da mayafi. Ko an faɗa mai bacci nake ji? Da kare shi magana tare da idan ta kamar mai jin bacci. sai dai ba baccin take yi ba kawai dai ta yi lamuni tana ta rayu abubuwan da ta yi lokacin da lokacin da za ta fado daga benen nan murmushi ta ta rufe fuskarta da hannayen ta biyu tare da cewa I love you ya Junaid a da bangaren Junaid ko kai tsaye bayan ya shiga cikin dakin sa dole ya faɗa ya watsu ruwa sannan ya fito jikin shi ɗaure da tubul wani tawalin ya ɗauko a raket sannan ya fara tsandatin shi da ke jikin shi Kirim ya ƙarasa Gaban Miro ya sa ya ɗauki kirim ya shafe a cikin shi, sannan ya ɗauki wani turare mai daɗin kamshi ya feshe ilahirin jikin shi da shi. Kana daga bisani ya nufi wata wardrobe, ya ɗauko ƙananan kaya saka. Rigar amles ce mai karamin hannu sai kuma wandon kwata. Duka kayan launin milik kolo ne. Wata durowa ya zaro jikin Miro, yana buɗewa zai ɗauki wani kirim ya shafa a kashin kanshi. Abin da ya ci karo da shi ne ya tsaye ya tsayar da shi har ya kasa motsar da hannun shi guri ɗaya zuba wani ƙatotar littafi ido yayi daga bisani kuma ya kai hannu ya ɗauki ya ɗauke shi shiga da mamaki har da wata takobi da sai faman ya shi ya ji ciyata sikirar rumin sai na fara takobin da kuma wannan ta littafin hannu ya sa ya ciro kidin a cikin aljihun wannan shi ya buɗe ɗakin wurin wata ajiya ya je ya je waɗannan tarkacen ya dawo ya fice shi ya dawo ya fito ya fito daga ɗakin ya kuma kulle shi Lokin ake yi a hankali ana farta Laila Laila wai me yake yi ne haka ki zo ki bude min kofar mandalla malama cikin magakin bacci Laila ta ji ana kiran sunanta da haka ta farka tana mai cewa waye ne da ƙara shi magana tana faman lamshe idanunta ban sani ba Allah ki zo ki bude mutane kofa Murmushi Laila ce tana kwance tana kwance a matakar kasalance. Ita marda sannan ta buɗe ƙofar tana da murmushi a bisa fuskar tare da cewa, Oyoyo my sweet cause wallahi dama na yi kyauki. Shigowa ciki tana mai buɗa mata baki gami da cewa, Ba wani kin yi musu ɗina, ni ce dai ne me ki. Rungumar ta Laila sosai sannan ta ce, Sorry my bestie. Kin san Bruce yana nan kuma baya bari na in je ko ina bayan school. wani irin kallon sama da kasa biski ta ma laila tana mai faɗin oke kenan idan ban nemi ke ke ba ki neme ni ba ko dan shan minti tare da waje laila sai tare da cewa why not my bestie kin san fa ba yau kin san idan za mu je su ai muna zuwa hotel ko sannan gidan nan yanzu ba kowa ni kaɗai ce Bruce yana asibiti yayin da shi kuma Bruce haida yana makaranta exam ma suke zanawa kin ga daga ni sai ke a cikin gidan nan kwashewa suka da dariya gami da tafa hannu suna cewa a haye shagali wacce aka kira da biskit ta kamo hannun tana mai murza ta a hankali tare da cewa kawas rashin haɗuwar mu kwana biyun nan ko wallahi ciwon mara sai da nai. Laila kam ta wa Besti tana mai cewa Besti kwana biyun nan fa ba shan minti na yi matuƙar kewarki ni ma a matuƙar takura nake kawai dai na kasa jurewa ne ban faɗa miki ba Besici ta kai hannunta a ƙasan marar Laila tana faɗin miji ko a hannu kike Laila ce ta kwaɗa mata fulo a saman kanta tana faɗin ƙaramar 'yar iska kawai matsuwa ne kawai yasa kika neme ni ai shi ta ɗauko tana mai cewa kuɗi mai laisi kika da ke ni kallon ta Laila da cewa an da kaɗin 'yan rainin hankali kawai daga can suka kama kokowa suna masu cakumar juna haka suna cikin kokowa suka fara wa junansa kaya suka zama zindin rayuwar uwansu shafar juna suka suna wani irin nishi da shi ce ta haye sama laila tare da kamo nonon laila tana wani tsotsa da wani irin salo mai bin mamaki ɗayan hannun nata kuma yana ƙasan mara ta tana ma'asa da filinta gaba ɗaya hankali ya gama fita daga cikinta sai faman wani irin nishi take tana juye-juye hannunta ɗaya na kan na kan brush ɗin besti yayin da ɗayan kuma yake yayin da ɗayan kuma take shafa saman gashin kanta wanda gashin har ya zubo har ƙasan duwawunta gaba ɗayansu ban da nishi babu abin da suke suke yi cikinsa kuma sai faman kakkarwa yake tsabar yin ne suka shiga da suka tsinci kansu a ciki a cikin wannan yin ne bai ta ɗago ta bankare kafan Laila ta da kafa bakinta ta fara tsotso cikin wani irin sabon salo ta sa harshen ta a cikin kogin durin Laila. Kai. Laila ta gama rikicewa a hankali tana nishi, nishi sama-sama. Nan fa daga bisani ta koma muzure tana sambatu gami da iyo. Har da sakin wasu ƙara tana mai ƙara danna kalela a cikin cinyoyinta. Wa iyazu billahi. bar dai mu tsallake to ma sauraro kun dai ji irin halayyar Laila Laila ba mutumiyar kirki ba ce yadda da ta hashi muke kokari wajen kula da tarbiyar ƙannansa amma Laila ta fin dare mashi domin dai za mu ce Allah ya shirya ya kuma gyara zuri'a Jine ne ya turo ɗakin Ayush da jire a hannun shi da fruit ajiye waya akan karamin glass glass table da ke a tsakiyar ɗakin Tare zauna a bakin gado yana mai ƙura kyakkyawar fuskar ta idanu. Ita kuwa sai faman lamshe ido take, ita kuwa ta lamshe ido sai faman sharar bacci abin da take. Fuskar nan ta ɗauki da murmushi tana baccin ta cikin kwanciyar hankali. Shi ma murmushin ya sake akan fuskar shi, ya kai hannu tare shafa fuskar ta. Cikin sa'a akwai ta son ƙoƙarin buɗe idanun nata. Shi ko hannu ya sa na mai yayi mata bugu. yayin da ta ɗan noke ta ƙi tashi. ganin za ta bata mashi lokaci ne ya sa shi miƙar da ita zaune a tsorace ta ware idanunta kamar mai shirin yin kuka ta ce ya ne ina bacci na kawai juya ya kare mata kallo in ce dai ba mafarki yake ba ya tsine ta masa tare da kawar kan ta gefe guda buɗe baki ya ce kut ni ke harara lallai yarinyar nan wallahi yau sai na koya miki hankali yanzu da gudu ta yi ta miƙe za ta sauka daga sama gadan yayin da saurin janyo ta gami ta faɗo jikinsa yana faɗin yarinya kin girma ko cikin shagaba ta ce ya yaya junaid wallahi ni yarinya ce ban girma ba kai haƙuri dago ta yana mai cewa oke ke yarinya ce ko to yanzu zaki tabbatar min da cewa ke yarinya ce kada mai kai kada mai kai kada mai kai kai alamar eh okay tunda ki yarinya ce maza ki cire kayan ki yanzu nan in ce miki wanka tunda har kin ce ki yarinya ce Zare da waje dai tana mai cewa, Allah na girma ya ji Junaid, kawai ka bar na zanga yin wanka na da kaina. Allah Aisha baki girma ba, kawai ki bari in yi miki wankan nan da kaina. Har ya so mu cire mata kulka, Ya da ita kuma ta yi ƙoƙarin hana shi. Duk da haka sai da ya cire mata riga ya bata daga ita sai buraziya sai kuma shot iya kuiwa. Ganin zai mata tsirara ya sa ta fashewa da kuka. Samson ba ta son ya ga tsiraicinta. Shi ko tsaya ya cak ya tsere idanun shi ƙyar a kanta. Jinya ya shiru ya daina kokarin cire mata rigar, ya sa ta ɗan buɗe idanunta ya tare da daina kukan. Ita ma ta kai idanunta akan Junaid wanda ya ƙura mata idanu yana kallonta. Wani zobe yake kallo na zinari sai faman shi yake mana a cikin cibiyarta. Bakinsa na motsi a hankali ya ce, Menene wannan kuma? Sai faman ɗaukar ido yake a cibiyar ki. Ita ma Aishu ɗin abin da take kallo. Kana daga bisani ta ce, Wannan? Ni ma tun da aka haife na gan shi a jikina, kuma baya cirwa ta kai maganar ta kai maganar ƙarshe ta shafa abin tana mai danne cibiyar tata shi ma hannu ya sa yana mai shafa zoben da ke cikin wajen sai faman shiki da walwali yake hakika ganin abin ya kamar dan kunne dan karami da shi yayin da markashi shi take cikin daidai cibiyarta hakika abin ba karamar mamaki ba ne ba kuma ya matukar burge shi kan sai kai saitin cibiyar tare da manna mata kisi a karin Nobel ɗin sai faman shiki yake yi. Dago da kansa sai idanun idanunsa na kan zoben da ke cibiyar manna a cikin Ayosh. Sake duban ta yi daga ita sai biraziya sai kuma shot a cikinta. kana haka ya sa ta ta shanyo blanket ta lulluɓe cikinta. Murmushi ya tare cewa je ki wankanki sai ki fito mu ci abinci. Gudu gudu sauro sauro haka ta shige cikin toilet tana mai dafa gicinta da ta biyu. Shi ko sai fama mintoki da kallo ina mai sakin murmushi tunda ya ci karo da wannan zoben da ke cibiyar ayush gaba ɗaya hankalinsa ya kasa kwanciya domin shi bai taɓa lura da wannan zoben face yau zuciyar shi ta wani irin buga da ƙarfin gaske tare da jin wani sanyi yana mai ratsa jikin shi ita ma ayush shigarsa cikin tola ke da wuya kawai sai ta je gaban miro ta tsaya tana mai ci gaba da shafa wannan zoben da ke cikin cibiyarta game da zancen zuciya. ya ne ka kwantar da hankalinka wannan zoben na novel da kake gani shine maganin warakarka za ka samu sauƙi da izinin Allah da zarar na cire wannan zoben zaka ka samu sauki ni kuma zan rasa rayuwata Wadatar kawo nan a zancen sai kuma kwalla ta fara zuba daga cikin idanunta. Tana gaban madubin ta ke cikin toilet ɗin ta ji an fara kiran sunanta ta cikin miro cikin wata iriyar sanyayyen murya. Da sauri ta kai danta jikin miran haske ne ya so yana cikin mirin a hankali a hankali sai ga siffar mutum ta biyo baya ido a ta zaro cike da murna kami da mamaki tana mai cewa umma ke ce Allah na gode maka da ɗauki rayuwar umma ba umma na yi kewarki da ƙarashe magana tana mai bashi fararen haƙoranta kamar masu yin bidiyo call haka suke magana ita da ummanta tare da ni ma haka ayush na yi kewarki sosai kuma to yaushe zaki dawo gare ni wallahi rayuwata babu daɗi da babu ki a kusa da ni kin ga Ayyushi? idan ka magana a hankali kada jina ya jiyo ki na san kuna tare da shi ba mu da wani isasshen lokaci na zo miki ne domin na taimaka miki wajen maganin wurarakar Junaid yanzu haka a ɓoye nake miki wannan magana a cikin madubin tsafin mahaifinki lokacin na sace shi ba tare da ya sani ba don kuma har ya sani ina magana da ke to zo ɗauki mummunan mataki ne a kaina. Na san ke ba zai miki komai ba saboda ke ce takobinsa. Ayush, a gaggauce zan baki wasu sirrika ne waɗanda sai kin waɗanda sai kin yi amfani da su zaki samu damar warkar da Junaid. Ga waɗannan zobuna guda biyu sunan shi sunan su zoban dish na tsafi ne. Ki je ki sanya wa Junaid a ɗan ƙaramin ɗan yatsansa na hagu kuma ke ma ki sanya a ƙaramin ɗan yatsan ki na hagu. idan kuka sanya to to daga wannan lokacin mahaifinki ba zai ƙara ganin ki a cikin madubin tsafansa ba daga nan ke kuma sai ki aikata aikin da zaki idan har mahaifinki yana kallon ki to ba zai taɓa bari ki warkar da Junaid ba sai dai kuma wannan duban da zaki cire a cikin cibiyarki zai iya sa ki rasa rayuwarki gaba ɗaya amma kuma jini zai samu lafiya da salama a cikin rayuwarsa babu wani abu na cutarwa da zai ƙara shiga cikin rayuwar shi har abadan abidina kuma duk wani tsafi da mahaifinki yake da shi zai kare zai rasa duk wani ƙarfin iko da yake da shi kana aljanna da suke tare da shi suna ba shi kariya za su ɓace daga gare shi ni ce kaɗai zan yi saura a tare da shi saboda ni matar shi ce ke ma za ki mutu za ki mutu a ayu da zaran kin cire wannan zoben da ke cikin cibiyar ki ajiyar zuciya ta sauke tare da faɗin amma. in dai har ne samu salama a cikin rayuwarsa kuma mahaifina ya rasa tsafinsa to na yadda ni din in mutu ma zan mutu sai dai na san Jinai zai auri wata ba ni ba kuma ina san Jinai sosai buri na kawai na gana aure shi amma sai dai hakan ba zai yiwu ba duk da mutuwa zan yi Da ƙara shi magana tana mai fashewa da kuka ki haƙuri ƴata ki daina wannan kuka bari a da umma ta ci gaba da cewa wannan sadaukarwa ce zaki a yush ina so ki kwantar da hankalinki Zaki samu rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma zan taya ki da adda ina miki fatan alkhairi bingil din abbanta lokaci guda umma ta bace bat daga cikin madubin kuka ayu take sosai sai dai mara sauti kasancewar ba ta son jini ya ji kukan da take yi na cikin wannan halin ne idan ta suka sauka akan zobuna guda biyun da umma ta aje mata a gaban madubi murmushi ayu ta tare da kwashe zobunan tana rike su a hannunta ta rufe su dam a cikin tafin hannunta tana riƙe da su ta wanka shaf-shaf ta kuma yi burush ta fito daga cikin banɗakin. Tana ɗaure da tuwal a ƙirjinta. Ganjina ya kwance a saman gado idanun shi rufe, ta ce da shi, Wato wannan gayan ya ji daɗin ya ji sanyin ɗaki ya bacci ya ɗauke shi ko? Ta kare shi magana tare da ƙaraso inda take inda yake. Cikin sanda ta haye kan Junaid ɗin tana faɗin. Yawwa ga dama ta samu. Wani sauri saurin na sanya mishi zobe tun kawai ma ya ankara. yatsan hannunsa na hagu ta kamo a hankali ta sanya mishi zoben ba tare ya sani ba sanin ita ma cikin gawa ta saka nata zoba tana mai sauke a cikin zuciya gami da cewa shikenan hankali na ya kwanta na rabu da matsala ta farko saura ta biyu shikenan zan rasa rayuwata da ƙarashe maganar ƙwalla na zuba daga cikin idanunta daga hannu ta sama tana roƙon Allah game da cewa ya Allah ka taimake ni Allah ka ba ni nasara akan akan ceto rayuwar jini daga kokon halaka A ta gama jini ko motsa bai yi ba dan ta tashi ta nufi gaban Miro gabanta ne yake ya faɗi tare tare da wani irin buga da da wani irin buga da kanta dan take ta tsaya cak tare da zaro manyan manyan idanun ta wuce ganin an yi rubutu a cikin madubi da jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ta farta kenan cikinta ya harkarkarwa ta soma makaranta rubutun da aka yi kamar haka kun farce ni bingilki da mahaifiyarki kun toshe min kafar da zan sanya ku a idanuna balle har na har na san abubuwan da ke faruwa tsakanin balle har na san abubuwan da ke faruwa da ku hakan ya sa na ɗauki munan mataki akan shi wanda yake so ya rayu ɗin a kansa kafin ki mutu dole ne ya riga ki mutu a ɓinkin da ke sa rayuwarki da na rasa rayuwarki gwara shi na rasa gwara shi ya rasa rayuwarsa ki hakuri domin na riga na kashe jin halinka babu ta yadda zan zan ganki ke sa ne miki wannan rubutun bisalam tsanan tsoro da firgici da ya kama Ayush har bata san lokacin da faɗi ba domin kafafunta ba za su iya ɗaukar ta ba cikinta ne ya hau rawa tana da kwancan da haka ta ci gaba da jan ciki har ta ƙara sau inda jinin yake yana kwance kafafun shi kafafun shi a ƙasa yayin da gangan jikin take a saman gado jijjiga shi ta fara yi tana mai kiran sunan shi cikin yanayin kuka kai mi da cewa wayyo dan Allah Junaid ka tashi na shiga uku na na lalace Junaid Junaid ka tashi mana ya ce da wani matsanancin kuwa tana mafuka sa tashi ta da gudu tana fito lati jim kaɗan sai ga ta fito hannunta ɗauke da ruwa a cikin kofi tana zuwa da ta tsaya jiran kuma ta kwararawa jinin ruwa a cikinsa sai dai ko motsi bai yi ba har wannan lokacin idanunsa sa rufe suke tsabar keɓɗuma da ta yi har ta san lokacin na towel ɗin da ke cikinta ya sumɓulle daga cikin ta ba haka ta janyo junai ta ɗora shi a saman cinyarta tare da gumi ta ci gaba da kwala uban iwu mai tsananin fitar mai tsananin fitar da hankali idan ta ya kaɗa ya jijir hatta fuskar ta kaɗa abinka da farar fata to jama'a a yi haƙuri mu kwana a nan a ci gaba da cewa da ta kai a cikin wannan littafin na matar damisa kashi na goma sha bakwai wanda asmita ta rubuta ni kuma nake karanta muku shi wannan channel tamu ta iya wasu novel tv yake cewa idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel tamu to ku danna mana subscribe sannan ku tamu da alamar karshen nauka da ya dinga sadda ku da mun ɗora sabon shiri kana ku tamu na alamar like domin ƙara mana sannan ku yi share wannan bidiyon ga ku da su da sannan kuna damar ajiye comment na ra'ayi ƙorafi ko yaba a comment section a huta lafiya